Lura da yadda hukumomi a ɓangaren zartarwa ke fakewa da kwamitin koli mai kula da sha'anin shari'a wato Conseil Superior de la Magistrature don canza wa alkalai matsayi ko wuraren aiki ba tare da wata kwakwarar hujjar yin hakan ba ya sa ƙungiyar lauyoyi kiran taron manema labarai domin an karar da hukumomin shari'a rashin cancantar wannan mataki da ke ɓoye wata manufar siyasa. Maitar Muhammadu Rabi Umaru shine mai magana da yawon ƙungiyar lauyoyi ta Order des Avocats. Wannan kwamiti a gaskiya a zahiri muna ganin ya zamanto kamar wani wuri ne inda yau ake ɗaukar matakai don alarabtar da shushu saboda shushu ya ɗauki ta shari'a wadda take daidai a bisa kan doka saboda ba ta gyara wani sai a kere su a wannan gangami da gaugawa sai ka ga an tada shushu abu ne wanda yana kawo cikas cikin tahiyar shari'a haƙƙi na harko da kowace ƙasa kowace gwamnati ya kamata ta ba al'ummata shine a masu shari'a muna kiran shugaban kasa shine yaunin kiyaye constitution ya rataya kan shi kuma shine presidentin wannan kwamiti da ake kira don a tada majistara koko a kawo su koko a dauke su a nan kungiyar ta lauyoyi na kokarin ganar da duniya cewa kungiyar alkalin shari'a ta saman ta yi gaskiya a kwanakin baya lokacin da ta zargi ministan shari'a da shishigi a sha'anin shari'a kun san sati wanda ya wuce. mun gani bisa kan kafofi na yada bane na zamani raddi tsakankanin sandika na majistara da minista mai kula da harkar shari'a mu lauyoyi a ƙasanmu aikin da muke na ci gaban ƙasa ne muka ga ya kamata mu bincika buskan menene ya kawo wannan raddi su daga binciken da muka yi mun gano da ke a gaskiya a zahiri ana taka wasu dokoki da wasu ƙudurai bisa kan harkar tahiya da shari'a a mu na Nijar. Sa'o'i kaɗan bayan ƙorafe-ƙorafen na ƙungiyar lauyoyi, ministan shari'a Mura Amadu ya fitar da sanarwa wace a cikin ta ya ruwaito cewa ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya a abubuwan da ake zargin sa da aikatawa yana mai cewa shugaban ƙasa na da hurumin kiran taron kwamitin koli mai kula da sha'anin shari'a don tantauna batutuwan da suka shafi wannan fanni kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi saboda haka zancen katsalandan a sha'anin shari'a bai taso ba nan ya ce lauyoyin na ƙoƙarin ɗaurewa karya gindi ne kamar yadda suka saba in ji shi to koya masana ke kallon wannan dambarwa ta tsakanin lauyoyi da ministan shari'a Dr. Abubakar Ahmadu Hassan masanin tsarin mulki ne a nan Nijar. Shi dai tafarkin demokrasiya dole ne sai an kare alkalan shari'a wato abin da ke cewa kenan independence du pouvoir judiciaire yana cikin gimshiki na eh, demokrasiya in ana so lalle a ƙasa ya zamanto a shin hudar da demokrasiya da aiki da doka sai an ba alkalai dama wanda za su yi aiki da doka ba kama an yi katsalandan ba a cikin aikin da suke yi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.